karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurari a kan mita sha shida. Hawa Halliru Gwangwazo. Mai sauraro barkanmu da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran. A Najeriya harin 'yan bindiga ya kashe mutane da dama tare da korar mazauna ƙauyuka biyar daga mahallansu a jihar Kaduna. Ƙungiyar ƙasashen kudancin Afirka ta sanar da shirin janye dakarunta daga Congo mai fama da rikicin M23. Rasha ta yi watsi da ta yin zagaita wuta na kwanaki talatin a yakin Ukraine wanda Amurka ta gabatar mata. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Harin 'yan bindiga ya kori mazauna wasu ƙauyuka biyar da ke jihar Kaduna a arewacin Najeriya inda suka kutsa tare da kashe mutane da dama da kuma sace wasu daga cikin su duk da cewa akwai wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu. Alhaji Sani Makiga masanin lamuran tsaro ne a ƙasar ya kuma yi mana tsokaci dangane da wannan matsala. Dama ire-iren wannan yarjejeniyar ai shi ne ce maka illegal ce illegality ce kuma ba ta tabbatar da legality. wato yaudara ce ta yadda za su yi tsoron rinka samun dan masarufi kuma su ba su goyon baya na wannan ta'addancin da suke kar su ka bayyana abin da suke yi shi ne kawai suka neme su su ma ya kamata su san cewa ba mai ɗorewa ba ne tsakaninsu da su ba amana saboda duk wanda ya zalunce ka so ɗaya maka so biyu maka so uku kai baka samu kara ma so ɗaya ba ba yadda za a ce a zauna lafiya kuma dole ne su dawo su har masu saboda in suka ga abin da suke samu can baya bai kai yanzu abin da suke samu ba yadda za su yi su yadda babban abin kawai shine a dakatar da shi iyaka kowa ya nemi yancin kansa in Allah ba su sa'a suka tarwatsa su shikenan in Allah kuma ba su sa'a su kuma akan su shikenan amma haƙƙin gwamnati ce kuma gwamnati bai kamata tana mataki na farko da za a daƙile wannan abu gwamnati karta karta rinka yarda da ire-iren wannan al'umma su ce sun yi sulhu da barayi kuma su ce wai an zauna lahiya bai taɓa yi ba Masanin tsaro a Najeriya Alhaji Sani Makiga. Tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya bayyana aikin samar da babban titin Lagos zuwa Kalaba na naira triliyan sha biyar da biliyan 600 a matsayin almubazzaranci da kuma rashawa. A kazalika ya yi Allah wadi da abin da gwamnatin shugaba Tinubu ta yi na kashi naira biliyan ashirin da ɗaya don gina mataimakin shugaban ƙasar Kashim Shatima sabon gida inda ya bayyana kan a matsayin rashin manufa da kuma tsarin almubazzaranci da kuɗin ƙasa. Tsohon shugaban ya bayyana bayyana haka ne cikin wani sabon littafi da ya kaddamar a wani bangare na cikar sa shekaru wato 88 a duniya a makon da ya wuce. To yayin da ake bikin ranar yaƙi da cutar koda a faɗin duniya a Najeriya, 'yan ƙasar ne ke kokawa kan matsalar tsadar wankin ƙoda inda suke neman gwamnati ta sanya hannu sosai kan ɓangaren kula da lafiyar ƙoda domin tallafawa musamman masu ƙaramin ƙarfi. Taken bikin na bana shine kodar ka lafiyar ta ƙalau take yi gaggawa ka ɗauki mataki domin ba wa ƙodar ka kariyar da ta dace sai dai abin tambayar shine menene ke haifar da ciwon ƙodar sannan me yasa sanya wato mista kula da lafiyar ta yake da tsada dr mujahid sanusi likita ne a sashen kula da lafiyar koda da ke asibitin aminu kano ga abin da yake cewa abubuwan da suka fi komai kawo cuta koda a wannan barin duniya su ne ciwon siga ciwon hawan jini kuma ciwon hiv da sikila tar wato infection kenan sannan kuma kansa a mata to eh, likita menene matakan kariya dan mutum aka ce yana da hawan jini shan magani akan kari ah, shan maganin ciwon hawan jini shan maganin ciwon siga kaucewa magungunan da ba san ka'idar su ba sannan kuma barin magungunan gargajiya da kuma maganin ciwon jiki da jike-jike da ka iya taba kodar duka suna taimakawa a yawa shan ruwa kiyaye abin da za a ci a bar taba sigari da kuma giya amma me yasa kula da lafiyar ita kodar yake da tsada musamman wankinta wato dialysis daidai da allurar da ake sawa mara lafiya ba a najeriya ake yin ta ba kuma yanzu dala ta hawa kaya sun yi tsada An aka duba exchange rate abin da ake siya naira hamsin da yanzu a sai shi ɗari biyu ko ɗari da hamsin amma akwai tallafi da gwamnatin tarayya ta bayar inda ɗan ƙasa ne ana mishi dialysis akan naira dubu goma sha biyu muna fata wannan tallafi ya ɗore sannan kuma akwai jihohi kamar su jigawa wanda inda ɗan jiha ne dialysis kyauta ne Dr. Mujahid Sanusi likitan koda da ke asibitin Aminu Kano a Najeriya. Shugaban hukumar makamashin likniya ta duniya Rafael Mariano Grossi ya kammala ziyarar aiki a jamhuriyar Nijar da kamfanin Somayar da ke jihar Agadas inda yake gani wa sa yadda ake haƙa da ajiyar sinadarin uranium tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 da aka yi a ƙasar. Ga kaɗan daga cikin jawabinsa. Euh, euh, Lalle na kammala ziyarar farko da wani darakta janar na hukumar AIEA e e da ya kawo nan kamfanin Somayir. Wannan mahakar uranium na da matukar muhimmanci ba wai ga Nijar ko yankin Sahel ba kaɗai. A'a, wuri ne mai muhimmanci ga duniya baki ɗaya, musamman wajen samar da makamashin nukiliya. Don haka, aikin uranium aiki ne da dole sai an yi shi cikin tsari da cikakken tsaro, sannan babu batun yin kuskure. Na gamsu matuƙa da wannan ziyara kuma na ga yadda ake gudanar da aiki cikin kwarewa babu wata rufa-rufa komai karare yake sannan ga cikakkiyar hulɗa da hukumarmu ta AIEA e don sanya ido. Za mu ci gaba da aiki tare a wannan mahakar da ma sauran wurare na Nijar wannan so mun taɓa ne wurin yin aiki tare. Fassarar kalaman shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya Rafael mariana Grossi a jamhuriyar Nijar kuwa tsawon mako guda kenan ana fama da karancin mai a gidajen man kasar inda ba sa iya samar da man da zai wadatar da bukatun 'yan kasa a halin yanzu ana fama da dogayen layuka a gidajen man yayin da al'umma ke doguwar tafiya zuwa wasu yankuna domin samun man inda kuma suka riski cewa man ya kare ko da yake fuskantar karancin man ba wani sabon abu bane a wurin 'yan Nijar sai dai a yanzu saboda dalilin dalilai da dama ba a iya samar da man da 'yan kasar ke bukata a kullum wanda ya haura lita miliyan biyu duk da cewar kasar na da arzikin man fetur. Ƙungiyar ECOWAS ta kaddamar da rundunar tsaron yankin mai kunshe da dakaru dubu biyar daga dukkanin kasashen ƙungiyar wadda za ta yi aikin yaƙi da matsalolin tsaron da suka addabe su musamman akan iyakokin su baya ga aikin wanzar da zaman lafiya a yankunan da ke fuskantar barazanar tsaro ko kuma rikici. Matsayar da aka cimma yayin taron hafsoshin tsaron ECOWAS karo na arba'in da uku ya gudana a birnin Abuja na Najeriya. Ga kuma abin da masanin siyasar kasashe Farfesa Tukul Abdulkadir ke cewa. Eh abu ne mai kyau matukar za a amfani da wannan runduna wajen tunkara wasu daga cikin matsalolin da suke addabar wannan yanki na Afirka ta yamma musamman matsala ta tsaro da abin da ya shafi 'yan kungiyoyi na 'yan ina da kisa da su boko haram da sauransu to saboda haka wannan abu ne mai tasiri idan aka yi amfani da wannan dama da inda dai da gaske suke kuma za a ba ma kungiyar kayan aiki saboda kaga wani abu ne da za a ce in aka yi amfani da irin wannan dama zai ƙara yin tasiri in ba manta ba kuma kowa sarawan da ecomog ta taka wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasar liberia da sierra leone a shekarun 1990 saboda haka idan da gaske ake yi ba za a yi aiki akan gaskiya kuma ba za a bar manyan kasashen duniya su tsalma bakin su ba ko yammacin turai ko amurka ba to zai yi tasiri farfesa tukur abdulkadir masanin siyasar kasa da kasa. su labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. ƙungiyar ƙasashen kudancin Afirka ta SADC ta yanke shawarar kawo ƙarshen tura sojojinta zuwa gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a yau Alhamis. Sanarwar da ke zuwa bayan wani taron koli na ƙungiyar mai mambobi sha shida da ya kawo ƙarshen wa'adar rundunar tare da bada umarnin fara janyewar dakarun. wakilinmu abdullahi isa ya tuntubi wani masani ga kuma abin da yake cewa ba za su ta ba sai an ba drc tabbas tsaro zai ci gaba don yanzu kaga mai yawanci duka soja na drc wasu sun cire wasu kuma yan tawaye na m23 sun rike su yanzu dai ana so dai an zana lahiya a cikin wannan lokaci dole sai an samu wasu sojawa wasu dakarai na wata ƙasa wanda ya kamata shiga tsakani to kaga shiga tsakanin kenan shine ina gani ko da yake majalisar ɗinkin duniya da ke drc eh, watakila za a samu wata kuskurima wadda zai sa a ƙara mata wa'adi domin a tabbatar da tsaro ya tabbata ko kuma tsakanin waɗannan 'yan tawaye da su wannan cikin 'yan tawaye wanda ke 'yan ƙasar na drc watakila su ma za a ɗauka su cikin soja kawai da aka yi a wata ƙasa komi zai bambanta da yadda tattaunawa ta kasance tsakanin shi gwamnatin na drc watakila da rwanda da angola da su kuma waɗancan ah, 'yan tawaye na m23 masanin harkokin alakar ƙasa da kasa kenan ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka ta kira gwamnatin sudan ta kudu da ta saki jami'an da ke take tsarar da su tare da ɗage matakan da ta sanya a fannin tsaro a wani yunkuri na dakile da kiɗewar rikicin siyasar ƙasar zuwa sake komawa yakin basasa yan kwanakin nan dai ana zaman ɗarɗar a sudan ta kudu mai arzikin man fetur bayan da gwamnatin shugaba mai ci salva kir ta tsare ministoci biyu da wasu manyan jami'an soji da ke kawance da mataimakinsa na farko rick masha sai dai daga bisani an saki minista guda to labaran na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na Radio France International RFI mai baiwa shugaban Rasha Vladimir Putin shawara ta fannin manufofin kasashen waje Yuri Shakov ya ce ta yin tsakaita wuta na kwanaki talatin a yakin Ukraine da Amurka ta gabatar zai baiwa dakarun makwabciyar ta ta damar sararawa da take bukata don ci gaba da yakin saboda haka ba ta yi na'am da shirin ba michael kudusa na dauke da karin bayani tun daga tsakiyar shekarar 2024 rasha ta ci gaba da kutsawa ukraine tana zafafa hare-hare kuma kokarin shugaba trump na amurka na ganin an cimma yarjejeniya ya haddasa fargabar cewa ukraine wadda ke samun goyon bayan kasashen yammacin turai na iya samun rashin nasara wakilin shugaba trump a gabas ta tsakiya steve witkoff ya sauka a moscow a wannan alhamis domin tattaunawa a yayin da jami'an rasha suka ce mai baiwa shugaban amurka shawara ta fannin tsaro mike waltz ya yi musu karin bayani akan abin da yarjejeniyar tsagaita wutar ta kunsa kuma a shirye suke su tattauna a ranar laraba a fadar gwamnatin amurka ta white house trump ya bayyana fatan rasha za ta amince da ta yin tsagaita wuta na kwanaki talatin wanda ukraine ta ce ta yi na'am da shi yuri ushakov wanda tsohon jakadan rasha a amurka ne wanda kuma yanzu yake wakiltar putin kan mahimman batutuwa da suka shafi hulɗa da kasashen waje ya shaidawa kafafen yada labaran kasar cewa ya gana da waltz a ranar laraba inda ya zayyano matsayin rasha Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ƙara laftawa kayayyakin ƙungiyar tarayyar Turai haraji a wani ne da abokan kasuwancin ƙasarsa suka sha alwashin cigaba da lafta harajin kan Amurka a wani kaɗan bayan da Trump ya ayyana dokar harajin kashi 25 kan kayayyakin ƙarafa da ya sanya ta fara aiki. Trump ya ce zai kara laftawa EU wasu harajin inda har ta kaddamar da shirin da take na ƙara haraji kan wasu kayayyakin amurka a wata mai zuwa tun bayan kama aikin trump ne dai ya fara laftawa abokan hulɗar sa haraji ciki har da ƙasashen Canada, China, Mexico da kuma EU. Labarin da ke zuwa yanzu yanzu kuma na cewa Trump in ya ƙara haraji kan kayayyakin barasa da EU ɗin ke shigarwa Amurka. Wani jami'i a ma'aikatar tsaron Amurka ya ce ƙasar ta kwashe dukkanin bakin haure 40 da ta tsare a gidan yarin Guantanamo zuwa jihar Louisiana da ke kudancin ƙasar. Washington ta fara kai bakin haure zuwa Guantanamo a farkon watan da ya gabata. Gidan yarin da ake tsare manyan 'yan ta'adda a wani bangare na shirin Trump na korar bakin haure daga ƙasar. Tsohon shugaban Philippines Rodrigo Duterte ya amsa ɗaukar nauyin dukkanin kashe-kashen da ya faru a yakin da ya kaddamar kan masu safarar miyagun kwayoyi a lokacin mulkin sa wanda ya haddasa asarar rayukan dubin dubatar mutane kalaman da ke zuwa kwana guda bayan isar shi kotun icc azima bashir aminu ta haɗa mana rahoto. cikin wani sakon bidiyo da ya wallafa a shafinsa na facebook yau alhamis duterte ya ce shi ke da alhakin dukkanin kashe-kashen da ya faru a yakin da ya kaddamar kan masu safarar miyagun kwayoyi bidiyon wanda miliyoyin jama'a suka kalla kankanin lokaci bayan sakin shi a facebook alamu sun nuna ya naɗe shi ne a cikin jirgi lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa hague cikin wannan bidiyo tsohon shugaba duterte ya bayyana cewa da kansa ne ya jagoranci jami'an tsaron ƙasar har da sojoji wajen yaki aiki da masu safarar ta miyagun kwayoyin. Sakon bidiyon na fiye da mintuna biyu ya nuna Duterte mai shekaru tara yana nana ta cewa shi ke da alhakin tanin abin da ka biyo bayan wannan yakin. Duterte wanda zai zama tsohon shugaba na farko daga nahiyar Asiya da zai gurfana gaban ICC ya jagoranci Philippines ne tsakanin shekarar 2016 zuwa 2022 kuma karkashin mulkin sani ya ƙaddamar da yaki kan masu safarar miyagun kwayoyi da ya kai ga kisan dubin waɗannan ɗaruruwan mutane wanda ya game da sukar ƙasashe da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam To kasar Turkiyya ta ce dole ne 'yan ta'adda su ajiye makamansu kuma dole ne a kori mayakan kasashen waje daga Siriya bayan wata yarjejeniya da aka ji mahukuntan kasar sun cimma na kawo ƙarshen ƙungiyoyin ta'addanci. Wata majiya daga ma'aikatar tsaron Turkiyya ta ce kasar ta himmatu wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci a ko da yaushe. To sai dai gwamnatin Siriya ƙarƙashin Ahmad alshara ta ƙuduri aniyar kawar da ƙungiyoyin ta'addanci tare da kafa gwamnati mai mai cikakken iko a kasar tun bayan kifar da gwamnatin bashar al-assad a watan disambar bara. su labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. Taken labarin wasanni ke dan ga Captain Michael Kudusan ya shigo. To a gaishe ke hawa barka da wannan lokaci. To jiya dai an buga gasar zakarin nahiyar turewa wasanni dai sun yi armashi sai dai akwai wasan da ya janyo cece ku ce musamman ma bugun da kai sai mai tsaron naka arsenal dai ta samu ta haye zuwa wasan dab da na kusa na karshe watan kwata final kenan haka hmm. real madrid to kafin mu je da ga kungiyoyin da suka samu saka haura matsayin wasan da na kusa da karshe an buga wasa tsakanin real madrid a jiya real madrid da atletico madrid wata makwabtan juna ne suna birni guda wata birnin madrid da kenan wato wasa dai an tashi biyu da biyu jimilla amma kuma aka je bara watan karin lokaci extra time kenan inda kuma aka je bugun da kai sai mai tsaron raga sakamakon rashin samun wanda ya nasara a wannan wasa to an yi bugun da kai sai mai tsaron raga amma kuma bugun penaltin da dan wasan atletico madrid watan julian alvarez ya buga mm. ya bar baya da kura saboda ya buga wannan kwallo kuma mai tsaron gidan real madrid tibo kutuwa bai maganta ba ta shiga raga to amma mm-hmm. an samu matsala saboda an ce ya taba wannan kwallo sau biyu kuma an soke wannan kwallo watan mai tsaron raga kutuwa ya ja hankalin alkalin wasa haka shi ma kilin mbappe suka ja hankalin alkalin wasa akan cewa wannan dan wasa fa ya taba kwallon nan so biyu kuma doka ta goma sha hudu sakin layi daya a dokokin wasan kwallon kafa na da watan duniya hmm. na ce wani dan wasa ba zai taba so biyu ba idan har aka zo bugun daga kai sai mai tsaron raga inda har ya taba har biyu to fa za a soki wannan kwallo idan ya taba so biyu ya ci taliyan karshe saboda wannan kwallo ba ta shiga ba to haka aka yi aka je aka duba a na'urar var da aka duba kuma aka ga cewar wannan kwallo dan wasan nan ya taba ta so biyu saboda haka alkalin wasa ya zo tsakiyar fili ya ce an soke wannan kwallo ta ce dai lamarin bai yi yi magoya bayan kungiyar ana ta ce ce ku ce ana ta hayya hayya tun daga jiya inda shi mai horar da 'yan wasan atletico madrid watan diago simeone ya ce shi fa abin da ya gani shine kwallon nan fa ba ta yi motsi ba kwallo ba yi motsi ba amma kuma ba mamaki ya taba wannan kwallo ya ce saboda an riga an duba na'ura to yana iya kasancewa ya taɓa kwallon nan har biyu mm. to saboda haka ne ma hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai watan uefa ta ce za ta zauna da masu yin dokokin kwallon kafa don yin nazari akan dokokin da suka shafi bugun daga kai sai mai tsararraga mm, ko za a ah, sauya wasu kenan a dan taɓa su to a wannan alhamis ɗin da ya ta bayyana haka saboda ce ce ku ce da bugun fenaritin julian alvarez an kasan argentina mai yi ba a hmm. atletico madrid wasa to muna godiya michael kudusan to yanzu kuma sai sharhin jaridu ga Aisha Shehu Kabara ta shigo. Aisha barka da shigowa. Hmm, barka dai Hauwa za mu fara ne da Najeriya da kuma ɗaukar jaridar Daily Trust ko da yake dai labarin jaridun kasar da yawa sun wallafa shi mm. na batun tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasir rufa'i mm. da ya ce shi fa bai bar jam'iyya mai mulki ba sai da goyon baya tare da tabbatar da cewa ya ce dawa tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari cewa zai bar jam'iyyar saboda cewa baya yin komai sai ya gaya masa mm. ko da a baya da zai naɗa kwamishinoninsa sai da ya kai masa ya jiyar da sunayen kwamishinonin lokacin da yana gwamna kenan mm. ya duba ya sa albarka ya ce Allah ya albarka sannan ya yi to aikin san irin rufa'in ya ce ai yanzu siyasa ba ta Buhari ba ce shi yanzu ya zama uban kasa don haka ya bawa su irin su irin su siyasa don haka dole su rika zuwa suna karban shawara daga wurin sa gaskiya ne kuma kasancewar kin ga yayi masa minista lokacin da yake mulkin sa mm. za ta iya yiwa shine ya zama na kamar uban gidansa kenan za a mm, ce iya cewa akwai kyakkyawar alaka tsakani sosai a najeriya ita kuma jaridar the nation ta wallafa labarin yadda majalisar wato wakilan kasar ta ce za ta fara sauraron kwamiti na sauraron ra'ayoyin jama'a game da dokar haraji mm. kin san tun a watan oktoba bara shugaban najeriya bola ahmad tinubu zo da batun harajin dokar da ta janyo cece ku ce a kasar da muhawara mai zafi har a 'yan kwanakin baya kin san batun ya dan lafato to ashe dai yana nan yinin yau gaba daya an yi shi ne game da wato batun dokar harajin mm. sai kuma nan gaba ake sa ran cewar za a ji waiwana matsaya suka tsayar su 'yan majalisun mm. game da ra'ayoyin jama'a kin san dai da yawan mutane ba za su su dai wannan dokar haraji ba mm, to ai tana tare da abubuwa ne da masana suka yi ta faɗa a kanta da fahimta kuma mabambanta daga bangarori da dama wannan haka yake jaridar indian express da ake wallafawa a kasar indiya kuwa ta yi labarin yadda wato kasashen duniya musamman kasashen turai mm. yadda suke ta cece ku ce akan batun lafta haraji na shugaban kasa shugaban amurka donald trump mm. na cewar zai kara kaso 200 kan barasa da ake shiga da ita daga turai shugaba trump ya yi barazanar ne bayan da kasashen turai da kanada suka dau alwashin cewar tabbas za su labta haraji akan kayan da ake shiga da su daga amurka to aikin san sun ce ba gudu ba ja da baya inda dai trump zai ci gaba da labta harajin nan to su ma fa ba za su tsaya ba sai dai a yi ta fama ana fafatawa za a yi wato bini in bi ma hakan za a yi sosai aisha shehu ka bar muna godiya to madalla Wata tawaga daga cibiyar nazarin tsaro ta yankin Sahel wato Alliance of Sahel Institute for Security Studies a Turanci tare da haɗin gwiwar ƙasar Norway sun shirya wato rungumar tsarin da jihar Borno ta yi a matsayin abin kwaikwayo don magance matsalolin tsaro da gyara ɗabi'u game da sauya tunanin tsaffin mayaka da suka tuba a ƙasashen Burkina Faso da Mali da kuma jamhuriyar Nijar. Wakilin Bilyamin Yusuf na ɗauke da rahoto a kai. tsarin borno wato borno model ya samu nasara mai dorewa wajen magance rashin tsaro da dawowa zaman lafiya a yankunan da rikici ya shafa abin da ya sa sauran kasashen suna sha'awar amfani da tsarin don magance matsalolin tsaro a yankunansu. su bisa wannan nema wannan tawaga ta kawo ziyara mai duguri inda aka gana da gwamnan jihar borno tare da tattauna kan hanyoyin da za a aiwatar da tsarin yankin sahel wadda ya daɗe yana fama da ta'addanci da rikicin makamai janar ahmed samfore daga kasar burkina faso shine jagoran wannan tawaga wadda ya yi magana ta bakin tafinta nigeria da la lutte contre le terrorisme sun zo nan nigeria ne saboda su ɗauki darasi saboda nigeria tana yaƙi da ta'addanci shekara da shekaru don haka tana da masaniya kan abubuwa da yawa da matakin ne suke ɗauka saboda su yaƙi 'yan ta'adda. Aliyu Ibrahim Gebi da ke zama mai baiwa babban hafsan tsaron Najeriya shawara wadda ya shige wa tawar gaba zuwa jihar Borno ya ce wannan ziyara da neman mafita ne ga al'umma ne kan halin da ake ciki na ganin hanyoyin da aka bi a jihar Borno aka samu saukin matsalolin tsaro. Wannan ziyara ba ta da wata alaƙa ta siyasa ko kuma rashin jituwa da ke tsakanin ƙasashe na wannan nahiya ziyara ce ta nema wa al'umma mafita wanda muka ga jihar borno ta yi amfani da shi kuma ta samu nasara shi yasa suka yi sha'awar tsaron jihar borno wato borno model zuwan su zai ba da dama su fahimci irin dabarbarun da aka yi amfani da su wajen shawo kan dubban mutane da suka ije makamansu da wasu da dama da ake sa ran za su ajiye makamansu nan gaba da ma yadda aka yi amfani da kudurori na gwamnati wanda da shi ne aka samu wannan nasara gwamnan jihar borno profesa babagana umar zulmi ya ce hanyoyin da aka bi da aka kai ga nasara shine samar da kyakkyawan fahimta tsakanin gwamnati da al'umma. The first thing we did was to close the gap, the tax deficit. abu na farko da muka yi kokarin gina amana tsakanin al'umma ta hanyar aiwatar da manyan ayyukan gina tituna kamar gina makarantu manya da kasuwanni da bayar da tallafi a fannonin noma da hanyoyin kyautata rayuwa ga waɗanda rikicin ya shafa masana tsaro kano maijo muhammad bashir galma mai ritaya ya ce irin wannan damar ake nema domin tabbatar da haɗin kai tsakanin kasashen domin tunkarar matsalolin tsaro da ke addabar su da mun yi tsammani haɗin kan nan da da ake da shi na maganar tsaron nan da mu da mutanen sahel riji din su burkina faso su mali da niger din muna tsammani abin zai lalace ko me za a yi in dai akwai haɗin kai to za ga an samu nasara saboda haka wannan abun murna ne abun yabawa da shi ne kuma muna fata duk wanda zai zo an zo za a yi shi da zuciya ɗaya ne zuciya mai kyau ah, a karbi abun da muhimmanci amma ce da ɗan wadin hatsaniya da ya faru kwanakin baya a cimma abun da ake nema shine nasara. Wannan tawaga ta samu rakiyar wasu kasashen turai kamar Norway wadda su ne suke karfafa gwiwa domin samo bakin zaren warware matsalolin tsaro da ke addabar kasashen nahiyar Afirka. Bilyamin Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa. Ƙungiyar ECOWAS ta kaddamar da rundunar tsaron yankin mai kunshe da dakarun dubu biyar daga dukkanin ƙasashen ƙungiyar wadda za ta yi aikin yaƙi da matsalolin tsaron da suke addabar su musamman akan iyakokin su baya ga aikin wanzar da zaman lafiya a yankunan da ke fuskantar barazanar tsaro ko kuma rikice-rikice matsayar da aka cimma yayin taron hafsoshin tsaron ECOWAS karo na 43 da ya gudana a birnin Abuja na Najeriya. Kan hakan ne Abdullahi Isa ya tattauna da masanin siyasar ƙasa da ƙasa Farfesa Tukur Abdulkadir ga kuma yadda zantawar su ta gudana. Farfisa Tukur Abdulkadir barka da warhaka. Barka da yake. To ministan tsaron Najeriya Muhammadu Badar ya sanar da samar da rundunar kowas da ke kumshe da sojoji kusan dubu biyar. To ko menene tasirin kafa wannan runduna ta ECOWAS a wannan lokaci? Eh abu ne mai kyau. matukar za a amfani da wannan runduna wajen tunkara wasu daga cikin matsalolin da suke addabar wannan yanki na Afirka ta yamma. musamman matsala ta tsaro da abin da ya shafi 'yan kungiyoyi na 'yan ina da kisa da su boko haram da sauransu to saboda haka wannan abu ne mai tasiri idan aka yi amfani da wannan dama da in dai da gaske suke kuma za a ba ma kungiyar kayan aiki to wace rawa za ta taka wajen magance matsalar tsaron da ake fuskanta yanzu haka farfesa to idan aka yi la'akari da abin da ya faru lokacin da najeriya karkashin shugabancin ah, muhammadu buhari suka kafa kungiya ta haɗin kai tsakaninsu da Nijar da Chadi da Kamaru a lokacin nan. Gaskiya wannan ƙungiya ta samu mai wadda take da shalkwata a Injamena. Ta taka muhimmiyar rawa wajen tunkarar barazanar Boko Haram. Saboda kaga wani abu ne da za a ce in aka yi amfani da irin wannan dama zai ƙara yin tasiri. In ba manta ba kuma kowa san da ECOMOC ta taka wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasar Liberia da Sierra Leone a shekarun 1990. saboda haka idan da gaske ake yi kuma za a ba da za a yi aiki akan gaskiya kuma ba za a bar manyan kasashen duniya su tsalma bakin su ba ko yammacin turai ko amurka ba to zai yi tasiri amma ya kasance sun tsame hannuwan waɗannan manyan kasashe daga cikin wannan hukuma a wannan runduna. Farfesa Tukur Abdulkadir wani Hamzari ba gudu ba ka yi magana a kasashe da suka hada da Nijar da Chadi wancan lokaci gashi kuma a halin da ake ciki Nijar Burkina Faso da Mali sun fice daga cikin kungiyar ta ECOWAS. Kana ganin cewa wannan runduna za ta yi tasiri? Eh tabbas eh, tasirinta ba zai kai tasirin yadda take da shi a lokacin da kasashen Mali da Nijar da Burkina Faso suke cikin wannan kungiya ba. Ai fitan waɗannan kasashe guda uku babban illa ne babban nakasu ne ga kungiyar a ECOWAS kuma babban nakasu ne ga haɗin kan wannan yanki. To shi dai masu iya magana kan cewa waiwayi adon tafiya Ka yi magana eh, tasirin eh, wannan runduna ta eco wancan lokaci. Ko menene bambancin ta da ECOMA da aka yi a shekarun baya? Bambancin ta ne a da akwai haɗin kai tsakanin wannan yanki na Afirka ta yamma. Duk da cewa ko a lokacin ba wai kowace ƙasa ce Afirka ta yamma ta ba da gudunmawa ba. Amma babu kace na ce tsakanin ƙasashen Afirka ta yamma. babu kuma ainihin rashin jituwa ta diplomasiya sannan kuma a lokacin tasirin da kasashe masu tsulma baki suke da shi a lokacin ragagge ne saboda a lokacin ana maganar rushewar tsohon tarayyar soviet amurka lokacin bata fara cin karanta ba babbaka ba farfesa tukur alkadar a wannan lokaci da ake ciki kana ganin cewa wannan rundunar za ta yi wani tasiri za ta iya yi amma gaskiya tasirinta ba zai kai ga idan da ana dunkule ne ba da a ce kasashen da suka fita daga cikin wannan kungiya ta ECOWAS suna ciki da tasirin ta zai fi amma dai da babu gwanda ba daɗi. To madalla Farfesa Tukur Abdulkadir godiya muke da ka bamu wannan dama muka tattauna da kai. To madalla. tattaunawar abdullahi isa da masanin siyasar ƙasa da ƙasa farfesa tukur abdulkadir to da kam ka zo karshen zagayen farko na labaran a matin da fari kun ji cewa a najeriya harin yan bindiga ya kashe mutane da dama tare da korar mazauna ƙauyuka biyar daga mahallansu a jihar kaduna da ke arewacin kasar ƙungiyar ƙasashen kudancin afirka ta sanar da shirin janye dakarunta daga congo mai fama da rikicin m23 rasha ta yi watsi da ta yin tsagaita wuta na kwanaki talatin a yakin ukraine wanda amurka ta gabata gabatar mata. To yanzu bari mu shakata da wannan. To da fatan za a sha ruwa lafiya. Yanzu kuma sai shirin rayuwa